cikin abubuwa masu muhimmanci da ya zama wajibi mu kula da su Um, a aikin hajji ko umra shine ladubbai na matafi ya kamata matafi kula da ladubba na shari'a da aka koyar da shi ko aka karantar da shi kada mutum ya zo ya yi tafiya haka kawai ba tare da ya lura da me Allah ya ce ya yi me Allah ya ce ya bari ba abu na farko ga duk wanda ya niyyar zai je aikin hajji ko zai je umra ya kamata ya tsarkake niyyarsa ikhlasun niyya duk wanda zai yi tafiya aikin hajji ko umra to ya tsarkake niyya maganganunsa ya yi don Allah ayyukansa ya yi don Allah sadakar da za ka yi kai don Allah mu'amalar da za ka yi da mutane kai don Allah addu'o'in da za ka yi ya kai alhaji kai don Allah karatun Qur'ani za ka yi ya alhaji kai don Allah duk abubuwan da za ka yi ka yi su saboda Allah don neman yardar Allah don shi ne yake biya babu wani ɗan adam wadda yake ainihin wato biya in ba Allah ba duk ciyarwar da za ka yi a haikin hajji ana ciyarwa kuma muna kwaɗi da mutane sun da ciyarwa saboda mu ma alhazai ana ciyar da mu ana ba mu sadakar ruwa ana ba mu sadakar abinci ana ba mu sadakar dabino ana ba mu sadakar madara sadakar sadakar sadakar to ba wai alhaji ya je ya zauna bai da aiki sai cin sadaka ba to kai ma ka rinka cirewa cikin abin da Allah ya baka ya kai alhaji a aljihunka ya kai alhaji ka aljihunki ya ke hajiya ka rinka cirewa cikin abin da Allah ya baku cikin guzurinku kuma ku ba mu bukata duk wani nau'i na talaka za ka tare da shi a wannan wuri karka ce wai duk wanda ya zo aikin hajjin nan wai mawadaci ne Allah akwai wanda ko guzuri ba shi da shi to da haka yi aikin dan Allah وما na إلا ليعبدوا da ya kai الدين حنفاء ليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة abu na biyu shine mutum ya kwaɗayi na sauke wajibi da Allah ya dora masa yana cikin ladabin tafiya ka ji cewa ku ce kai yanzu ka tafi aikin hajjin nan ka zo aikin hajjin nan don ka sauke farali ne ne sauke farali sauke wajibi da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta maka so duk wani abin da Allah ya ɗora maka na ɗa'atu na yi wa Allah ɗa'a to yi ƙoƙari ka kamanta ya kai alhaji sannan dukkan abubuwa na muharramatu abubuwa da aka haramta maka ka aikata kana sanye da wannan ihrami to ka yi ƙoƙari ya kai alhaji ka yi ƙoƙari ya kai alhaji ka yi ƙoƙari ya kai alhaji ka kiyaye kar ka aikata wannan haramun kuma kar ka aikata zalunci haramun ne gare ka ka rinka aikata abin da Allah bai baka dama kai ba kana cikin ihrami kana aikin haji alhaji wajibi ne ka kula da yin sallah a cikin jam'i kada alhaji ya je aikin haji ya ta sallah a takin sa ta kunna AC yana kwana yana yini baya fita sallar jam'i kuma musamman sallar jam'i nan a rinka zuwa ana yin ta a harami rinka zuwa ana yin ta a harami kada mutum ya bar garinsu ba ku da harami a ƙasar ku ba ku da babban masallaci irin na Madina ko na Makka a ƙasar ku sannan ka je kana kwanciya a gidanku a Makka ko a gidanku a Madina ko a hotel ɗinka ka ki ka je harami kai sallah ka samu lada ina tunatar da ku cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa duk mutumin da ya je masallaci na ya yi sallah a Madina to Allah zai ba shi lada dubu dubu ne dubu ya fi wanda ya salla a wani masallaci ba na annabi ba a duk duniya gaba ɗaya da lada dubu in ban da masallacin makka da sauran masallacin baitul maqdis masallacin makka masjidul haram masallacin harami masallaci mai ka'aba babban masallacin duniya kenan duk mutumin da ya je ya salla a cikinsa to Allah zai ba shi lada dubu ɗari kai yanzu kana da wannan masallacin a garin ku za ka ka kwanta kai ta bacci hajiya za ki zo ki kwanta ki ta bacci ba za ku je ku yi ibada a cikin harami ku samu lada ba ga dawafi a garin ku ba ku zan dawafi ga shan zamzam ga karatun qur'ani ga salatin annabi ga lada dubu ɗari haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama da ka wajibi ne mutum ya kokari da aikata abin da Allah wajabta masa sannan kuma ana so matafiya, cikin ladabin tafiya ya rinka yin addu'a tafiya الله أكبر كان shiga jirgi الله أكبر الله أكبر الله أكبر akbar guda bakwai wannan sunna النبي annabi ya اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بؤده اللهم أنت الصاحب في سفري والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وأساء السفر وكآبة المنظر wasu ilmun kalabi fil mali wal ali kar wani alhaji ya shiga jirgi ba tare da yayin wannan addu'a ba kada wani matafi ya kama hanya zai yi tafiya ya je aikin hajji ba tare da yayi addu'a ba sannan kuma ana so mutum ya tuba da dukkan zunubansa duk wanda zai je aikin hajji ko umra ya daga hannu ya tuba zuwa ga Allah sannan kuma ya kamata a yi amfani da dukiya ta halal duk ladabin tafiya ne a amfani da dukiya ta take ta halal kuma umrar a yi ta don Allah aikin hajji ba a yi don Allah ba zan je ne don mutane su ga ina yi ba ba zan je don in yada a duniya cewa gani ba kamar da zaga suna mutane suna ta ɗauke ɗauken hotuna mutum ya je gashi yana tsawafi, yana ɗaukan hotonsa gashi yana kaza yana ɗaukan hotonsa ka ji tsoron Allah ba daidai ba ne kuskure ne kana yada a duniya abin da ake don Allah ba sai ka gaya wani kana yi ba wani ba addu'a yake arfa sai ya ɗauki hoton kansa wajibi ne ku zama kuna da ikhlasi sannan kuma duk abin da mutum zai yi ya yi fatawa ya tambayi malamai alhamdulillah akwai malamai a cikin tawagar alhazai duk ƙasa ƙasa duk jiha jiha duk shiya shiya to kada mutum ya je aikata wani aiki cikin ibada na ainihin wato aikin hajji ba tare da ya tambayi malamai ba sannan kuma mutum ya ban kwana da iyali duk wanda zai tafi aikin hajji to ya ban kwana da iyali dan ba lallai ka dawo ba shekarun baya sau nawa ne mutane suka tafi suka mutuwa wataƙila ka mutu wataƙila wani ciwo tsaye da kai wataƙila wani larura za ka kar wani ya tafi aikin hajji ko umra ba tare da yayi ban kwana ya nemi la'afuwa, ya nemi rangwame daga iyalansa ba da masallacinka da jama'arka ba wannan abu ne mai kyau sannan kuma ka dage da yin addu'ar fita daga gida bismillah walazina bismillah kharajna wa allahi rabbina tawakkalna wannan kun ka fita alhaji in zai fita daga gida ya addu'a to a ka fita yau da gobe ma ana so ka yi addu'a Bismillahi, la haula wala quwwata illa billah kai wannan addu'a ballanta za ka je aikin hajji? sannan kuma mutum ya kame idansa lalle alhaji ya kame ganinsa lalle haji ya ki kame ganinki a daina kallace kallace a cikin wayoyi kallon fimafimai an tafi aikin haji ana kallon fim an tafi aikin hajji ana kallon kaza ana kallon kaza wannan ba abu ne mai kyau ba bayi da kyau da kallon mata a aikin haji da kallon 'yan mata a aikin hajji, da kallon zawarawa a aikin hajji, da keɓanta da ƴan uwanmu tukari da suke sayar da abinci aikin haji wallahi haramun alaikum ya hujjaj haram gare ka ya alhaji masu wasa da ƴan mata tukari kuma muna kiran ku ƴan uwanmu ƴan mata tukari ku ji tsoron Allah ku daina zuwa kuna lalata alhazai aikin su ku ji tsoron Allah ku daina zuwa kuna hirar soyayya da alhazai bayan Allah sun zo aikin haji bayan Allah sun zo umra amma kuna keɓanta da su kuna hira da su kuna bayyana musu jikinku kuna bayyana musu adanku wallahi Allah ba zai kyale ku ba da ka duk alhajin da ya je aikin hajji aikata barna Allah ya ce duk wanda ya nufin aikata barna a cikin wannan gari sai mun ɗanɗana masa azaba Allah ce man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin wanda ya nufin barna da zalunci da zikhu min azabin alim sai mun ɗanɗana masa azaba mai radadi a ciki da ka a kiyaye barnar da ake ta kallon waya a kiyaye Ɓarna ta kallon mata barna ta jin kiɗa barna ta keɓanta wal iyazu billah ko iyalinka ne kai nesa nesa da ita iyakaci ku gaisa in dai kana cikin ihramin aikin hajjin nan ko ihramin umra sannan kuma mutum ya kiyaye bakinsa daga giba daga annamimanci daga zagin mutane da fada da rashin haƙuri wasu za ka gansu a wajen ɗawafi suna fada alhazai ku daina bayi da kyau wasu a cikin ɗawafi suna fada wajen a wajen sa'ayi suna fada wai wani ya taka ni wai wani yana sauri ya ture ni wai wani ya dafa kafata sai na yi magana don Allah malam sake ni ba a yin haka bai da kyau Ka ga mutum yana zagin laraba na ai waɗanda mutane yan iska ne da ba san darajar mutane ba ai in sun gabaki ba su ne da wallahi har ashar mutane suke durawa mutum ya zage wani wai balarabe wai bai san kimar mutane ba to in bai san kimar mutane ba kai ba kai ba ka san kimar adam ɗin ba dan me zaka zo ka zage shi da duk abubuwa irin waɗannan ba su da kyau alhaji ya kamata ya kiyaye bakinsa daga ainihin annamimanci daga giba daga yi da wani da kuma faɗin maganganu marasa kyau Allah dai ya kare mu kuma ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya.